a kullum batun guda ne na tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin manoma da makiyaya lamarin da kan jawo sa rayuka da kuma dukiya kuma don gano bakin zaren magance wannan matsalar nema. ya sa fa rundunar 'yan sannan jihar adama shirya wani taro na masu ruwa da tsaki wanda ko ya samu halaccin shugabannin tsaro sarakunan gargajiya manoma da kuma makiyaya kai hama da kungiyoyin sa kai a jawabinsa cp abdullahi ibrahim da ke ma zama kwamishinan 'yan sannan jihar Adamawa ya ce wanzar da zaman lafiya ba wai kai na jami'an tsaro ba ne a kowa akwai rar da zai iya takawa. Duk wannan maganar nawa da aka yi ba komi ba ne a ce yadda na gaya da farko muna fata ne kokari mu haɗa kan jama'a ko kawai Allah zai ce Allah ya yi To sai dai ku ga masana irin su rabaran fada Morris Koiranga na kungiyar kai dauki ta EPRT a takaice na maganin su ma kungiyoyi masu zaman kansu akwai rawar da ya kamata su taka domin gano bakin zarin magance tashi tashi hankulan na haɗin kai jama'a muna aiki domin kawo sulhu da zaman salama tsakanin ko wani mutum kuma kungiyarmu na ce masu muna nan a duk local government na adama gabaki daya kungiyarmu eh, akwai malaman addini akwai malaman makaranta akwai eh, shugabannin jama'a sauransu mun zo tare domin mu gina zumunci a tsakani domin mu bayar da mutane akan amfanin zaman lafiya. To wai ko shugabannin bangarorin biyu na manoma da makiya za su ce kan wannan taro da rundunar 'yan sandan ta shirya a yanzu? Mafin da Umar Danburam shine ma shugaban kungiyar makiya ta yadda Allah a jihar Arewa maso gabas. Taron da ya zo a lokaci da ya kamata a ce an yi shi ko da yake a gani na ya zo a kurar lokaci don hasaran dukiyoyi da rayuka da aka yi amma yin shi a yanzu yana da alfanu sosai ganin cewa har yanzu ana cikin wannan hayaniya na rikicin fulani da makiyaya za mu ce tunda yanzu duk rikici da ya tashi zai kare a makiyayi da manomi ne to amma abin yi anan shine sai dai in gwamnati tana da ra'ayin abin da 'yan sandan suka kawo na tabbatar da zaman lafiya suna iya kokarin su sojoji na kokari 'yan sanda na kokari gwamnati na kokari sai dai kokarin gwamnati ya gaza kokarin gwamnati ya gaza a nawa ra'ayin ganin cewa wannan abu a yi shewa a yi gobe a yi jibi a yi gata a yi shita ba mataki kwakwara da aka ɗauka don dakatar da shi mutanen nan suna wannan abu ba a wani wuri ne da ba a sani ba wasu na ganin irin wannan taro tamkar rubutu ne a kan ruwa muddin ko gwamnati bata magance batun burtuloli makiyaya da ma filayen noma ba kamar yadda ake yi a wasu kasashe prince fenifuwa wani basarake ne kuma tsawon ma'aikacin gwamnati ya koma ba da shawarar cewa gaskiya ina ganin matakin da ya kamata a dauka ba a dauka ba ana rubutu akan ruwa ne da farko akwai abu na kira land use act na district land use act wannan doka ne tana karkashin gwamnoni akwai ana kira committee luwak land use allocation committee su za su zauna su ce wannan wuri na noma ne wannan na makiyaye ne wannan na petrol ne na commercial ne wannan wuri na zaman jama'a to wajen zaman jama'a yanzu da muka zo yaulan da ke ganin ta nan su wurare ma kurmi ne an ɗauka an ba da su wasu wurare wajen noma ne an ba za ka noma wurin ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya